gwamnonin jihohin da ke arewa maso gabashin najeriya sun goyi bayan kiraye-kirayen da ake yi wa gwamnatin tarayyar kasar na ɗauko sojojin haya domin murkushe mayakan boko haram da suka adabi yankin su gwamnan jihar taraba rishi sheku da na bayyana matsayin gwamnonin arewa maso gabashin najeriya a ranar talata da ta gabata wata jiya kenan lokacin da suka yi suka su takwarorinsu na borno farfesa gana umar zulum don jajantar kisan gildar da mayakan boko haram suka yi wa manoma da dama a karamar hukumar jere gwamnonin sun ce 100% suna goyon bayan jerin bukatu ko shalawarin da gwamnan borno ya mika wa gwamnatin tarayyar najeriya kan murkushe kungiyoyin boko haram wanda cikinsu har da ɗauko sojojin haya ba ga gayyato sojojin haya gwamnan borno ya kuma bukaci ɗaukar ƙarin dubban matasa aikin soja musamman ma don cikin 'yan civilian gtf da suka shafe shekaru suna taimakawa dakarun najeriya wajen yakar boko haram sauran bukatun da gwamnan ya mika sun hada da sayan motocin yaƙi masu sulke da isassun makamai da za su taimaka sojoji 'yan sanda da shauran jami'an tsaro wajen samun nasara murkushe ƙungiyar boko haram shugaban majalisar dattawan najeriya sanata ahmed lawan ya gargaɗi shugaban ƙasa muhammadu buhari da kada ya yi wasa da matsayin da suka ɗauka na gaggauta fara shirin sauya hausoshin tsaron ƙasar sakamakon taɓarɓarewar tsaro da aka samu wannan shine karo na biyu da majalisar ke kiran sauye-sauyen shugabannin sojoji ko bukatar da su ajiye aikinsu saboda abin da take kira gazawa wajen eh, sauye nauyin da ke kansu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa daukacin al'ummar Hausa bakwai barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku cikin wannan shiri mai talin albarka shirin kira daga nahiyar mu inda ni zakari sado zan gabatar kaman kowace rana wato daga ranar litinin zuwa juma'a to kamar da na muku bayani jama'a wasu kallon mu da sauraro za mu mai da hankali ne musamman dai akan rikicin kasar Najeriya Uh, shi yasa za mu bukaci wato jirga bakin ku yadda kuke gani wa'annan al'amuran da har ila yau da an kasa magance su musamman ma rikicin boko haram a halin da ake tafiya a yanzu dai gwamna jihar ya bukaci shugaban kasa ya yi amfani da sojojin haya wani shine batun da za mu tattauna insha Allah muna bukatar ra'ayinku gami da wannan batun mai muhimmanci a wannan tasha mai talin albarka hausa bakwai kuma a wannan shiri ma mai talin albarka kira daga nahiyar mu. jama'a ku turo sakonni ko kuma shawarwarin da kuke da shi a cikin wannan zaure bisa ainihin sautukan da za ku gabatar wa da Musa da insha Allah injiniya zai gabatar a wannan zaure domin ji naku ra'ayoyi gami da wannan wato shawarwari da Baba Gana Zulum ya gabatar wa wato zance gwamnan kasar Najeriya wato Muhammadu Buhari kenan. amma kafin nan muna tare da barista audu bulama bukarti a masanin da ke da matsayin wato mai kan al'amuran da ya suka shafi ta'addanci a nahiyar afirka ta mai nazari maka nan audu barista bulama kai me za ka yi cewa game da al'amuran da yake wakana kawo yanzu kan wannan shawarwari da baba gana zulum ya wato bukaci cewa shugaban kasa muhammadu buhari da ya yi amfani da sojojin haya menene ra'ayinka kan wannan shawarwari na gwamna na saurari waɗannan shawarwari guda shida na gwamna zulum din na jihar borno kuma ina ganin mafiya yawa daga waɗannan shawarwari suna da matuƙar kyau kuma in har dai aka ɗauke su aka yi amfani da su yadda ya dace to insha Allah za a samu bakin wannan zare sai dai shawarar da ya bayar akan a yi amfani da sojojin haya wajen yaƙi da wannan ƙungiya a gaskiya shawara ce da ya kamata a yi matuƙar taka tsantsan da ita domin kada a je neman gira a rasa ido su sojojin haya asali mutane ne wanda ba 'yan kasar ka ba Kamfani ne mai zaman kanshi wanda ya kafa kansa ya ɗebi mutane horarsu da su irin horarwar soja sannan ya sayi makamai kuma su dama da rikici da yaƙi suke cin abinci kuma an yi amfani da su a sauran ƙasashen duniya irin su liberia irin su sierra leone kuma a duk inda suka je ba a ji daɗinsu ba domin sun yi ƙaurin suna wajen keta haƙƙin bil'adama abu na biyu sojojin haya ba su da mahalli a kundin tsarin mulkin najeriya abinda kundin tsarin mulkin ya sani shine sojojin mu su yi yaki domin su kare mutuncin kasar su kuma 'yan sanda su tabbatar da doka da oda a ƙasa saboda haka amfani da 'yan gora zai fi amfani fiye da sojojin haya an ce a bai dai lokacin tsohon shugaban kasa wato gullo jonathan an yi amfani da sojojin haya to ko kai me zaka iya cewa kwalliya ta biya kudin sabulu zuwan shugaban kasa dai muhammadu buhari ne aka tsayar da wannan wato amfani da sojojin hayan ake yi cewa an yi amfani da irin waɗannan sojoji a lokacin shugaban ƙasa jonathan gaskiya a duk binciken da na yi ban iya tantancewa cewa an taɓa amfani da su ba amma idan an yi to ɗaya daga cikin biyu ne ko dai an karya kundin tsarin mulki ne kamar yadda na yi magana a baya aka yi amfani da su a ɓoye ko kuma shi shugaba jonathan ya yi amfani da dokar ta ɓaci da ya saka a wancan lokaci to madala barista audu bulama har ila muna tare da kai me zaka iya cewa domin muna samun labarin cewa sojojin najeriya ba su da suna da karancin kayan wato kayan aiki na yakar wato kungiyar boko haram to kai me zaka iya cewa wannan lokacin da wa'annan sojojin haya za su zo kasar za su kuna ana bukatar su zo kasar najeriya domin yakar kungiyar boko haram za su yi amfani da eh, zan ce kayan yakin sojojin najeriya ne ko kuma a'a eh, suna da nasu kayayyakin wato da za su yi amfani domin yakar sojojin najeriya sojojin eh, za su yakar boko haram su sojojin haya suna da makamansu da sojojinsu da sauran kayan aikinsu baki daya saboda haka suna zuwa ne da komai nasu wani lokacin suna bukatan kamar jirage na ƙasa ko kuma waɗansu kaɗan daga abubuwan da basu da shi amma kuma daga ƙarshe idan su gama aiki to dukkan waɗannan kayan aiki da suka yi amfani da su daga ƙarshe kai ne zaka ka biya kuɗinsu to madalla barista audu bulaba matsayinka na mai nazari kan harkokin ta'addanci a nahiyar afirka madalla allah ya saka da alheri madalla adamu sado ban shina ba ko eh, lamido sule lamido eh, tsohon gwamnan jihar jigawa za mu ji daga bakinsa yadda abin ya kana domin ya tattauna da ya yi hira da eh, bbc kan matsalar taɓarɓarewar tsaro a ƙasar najeriya har ma da ya bukaci cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ji tsoron Allah saboda a gaskiya talakawa na cikin wato mummunar hali Adamu Sado bismillah zamu je mu saurari Sule Lamido da yi hida da wato BBC a yanzu tun da duk mai magana ya magana an ce addu'a shi kansa Buhari na je ce addu'a ya ya faɗa addu'a to alhamdulillah da ai ba ji magana fari saboda haka ne ganin tun da dai shine shugaba kuma ga kukan mutanen ƙasa ta ko'ina da malamai da sarakuna da talakawa da kowa da kowa kuma duk duniya bayan da saboda haka shi kawai ta kalli kansa ya ce shin me Allah sannan ya tashi da dare ya sa raka a biyu ya sa na kasa ya kuka su kuma yan Najeriya fa ai kaji ko yan Najeriya suna addu'a ai shi kullum ana ci addu'a lokacin buhari bai lafiya bai masa addu'a ba ka gani ko sannan abubuwa da yawa ya faɗe su kamar ya hau mulkin wanda ya kasa yin su saboda haka su zama magana tsaro su magana ainihin arzikin ƙasa su mai ya faɗa saboda haka wataƙila shi zai kalli kansa kansa ya ce dare ta ce Allah na tuba amma suna magana cewa suna iya bakin kokarin su akwai wasu a gefe da suke wa gwamnatin zagon ƙasar da ya sa abubuwa ba sa tafiya da ya kamata ba za a yi mulki ba zagon ƙasa ba za ta yi ba dole akwai makiya akwai wanda yake da mace haka Allah ya so wato mutane masu kawo fitina a magana shine karfin adalcin mulkin suka sa ai maganin komai da komai saboda haka idan ya ce a kaza kaza ana zaun kasa to ya sauka mana idan kai ma ka shiga sahun yan Najeriya da suke cewa ya gaza gwamnatin ta gaza ya sauka eh, ai ana faɗa ne ana ce ya gaza ne kai yanzu da daga za a zo a ce a kama kan mutum a datse a datse kansa ya za a zo a ce a zo kauyuka garin musulmi da musulmi a ƙona garin ki ɗaya matan su fyaɗe saboda haka kaga ai yanayin ne cewa eh, ai ki da kasance cewa akwai abin da ba ba idan abubuwa suka ci gaba da kasancewa a yadda suke tafiya a yanzu me kake hangowa mu koma kasar a to ai ka san Allah mai tausayin bayansa ne ya jarraba mu ko muna kuka ko muna tuba na tabbata zai kawo maganin abu amma shine wanda zai fara jin gaba akan ainihin wato tuba ga Allah shine shugaban kasa Buhari saboda aka yi addu'a ba ya ce mai addu'a fa ana addu'ar mal kowa na addu'a amma ga shine shi zai fara da daddare kansa Allah ya tayi da kansa Allah ya ce Allah na tuba Allah ka na sashe hurminka Allah ka kaza ga bayan ka kaza Allah shikenan an magana shi ne girman kai ba zai wani abu saboda girman kai wannan kamar zargi kake watakila za a iya ce babu tabbas mutumin da zai magana kana ganin kamar da wani wani ne kana kamar kariya ai gaske shi malamai suna faɗa ai malamai ai su suke faɗa yanzu suke cewa babu shakka akwai abin da ya kamata a ce yi kaza kaza kaza yi da an kai shekara hudu bayan kan magana ka shiga uku Najeriya ka ai sai a tsire baka amma yanzu ai kowa faɗa yake yi saboda haka gazawa kan ai ga tana a fili karshen gaza shi ne a kama mutum a datse shi yanzu me ya kamata a yi domin a fitar da ƙasa nan daga halin da ke ciki. Shi watan kaji ko shi ne. mulki na Allah ne yau bawansa. Kuma bawan nan yana mulkin nan ya san abin da yake yi a zuciyarsa shi kaɗai sani ba zahiri ba. Saboda abin da yake zuciya da wakili shi ke jawo da masifar saboda haka shi zai fara kunna addu'a tuba ga Allah in domin ai jama'a suna addu'a na faɗa kullum addu'a ke. to amma magana shine shugaban tukunna shine za a kalla tukunna shin ya yake shi ma ya addu'an nan amma watakila yana irin waɗannan addu'o'in a matsayinsa na shugaba in yana yi kuwa to Allah za su sauki in yana za su madala asulu ido kenan wanda ya bukaci cewa shugaban kasa ya roƙi kafara ga Allah subhanahu wa ta'ala ko saboda wasu kurakuren da ya tafka to madala tsohon gwamnan eh, jihar jigawa state wato najeriya kenan to ana sanar da ni cewa a sanusu sarki sanusu salamu alaikum barka dai alo kana layi alo sanusu sarki salamu alaikum sanusu sarki a matsayin ka dan kakara na shugabancin majalisar barka dai eh. da fata kana lafiya to madalla sanusi sarki dan takarar shugabancin wato majalisar matasa ta wato eh, sokoto kenan ko eh. to yawa kai me zaka yi cewa menene ra'ayinka gami da wannan kira da gwamnan jihar borno babagana zulum da wasu gwamnonin jihar arewa maso gabashin najeriya da suka bukaci cewa shugaban kasa ko kuma gwamnan tarayya ta duba wannan shawarwari da suka shimfiɗa domin ganin cewa an yi amfani da sojoji wato na haya domin kawo ƙarshen wato rikicin boko haram a faɗin ƙasa da kame za ka yi cewa kan wannan shawarwari gwamnan jihar eh, borno alhamdulillah jama'a assalamu alaikum wannan shawarwari shawarwari ne masu kyau da yadda wannan tsari suke kuma wanda yake an riga an gani sojojin nan akwai ɗan amerika wanda aka samfa aka yi barbuwa da ni wanda yake kuma sojojin nan suka zo da kimiyya ta zamani suka zo suka ceci wannan dan uwa nasu suka tafi talon alon to a wannan muna ganin cewa lalle wannan shawara mai kyau ce kuma muna kira ga shi shugaban ƙasa da ya amfani da wannan shawarwari da ya daga ainihin na arewa da kuma shi mai e, profesa eh, eh, to madalla duk da cewa dai har ila yau dai mutane na yabawa da ainihin amfani da sojojin haya sai dai da ko waɗanda suke ganin cewa bai dace a ce a ba sojojin haya damar shiga ƙasa ba domin yakar ƙungiyar boko haram wato kenan yana nuna cewa sojojin wato gwamnatin najeriya sun gaza na yaƙi da ƙungiyar boko haram eh to ai a ci yanzu ba aka gano dokokin Najeriya sun gaza da gaskiya yana da kiɗa ba waɗanda iyawa ta ma tun da mutanen nan sun yi sun kai an lokacin da suka cewa ba wani abu da za a iya yi sai dai addu'a to inda aka kai irin wannan mataki kuma ina ka za a ce ba za a dinki rayuwar al'umma ba yanzu fa za ka ga an ba da rahoto cewa an yi an yanke mutane kusan ɗari da goma a gari daya a lokaci daya babu wani mataki ba wani abu da ya faru to ga irin wannan fa abu ne wanda ke ci gaba fa mutanen na fasu nuna suna da ƙarfi suna iya aiwatar da duk abin da suke so su yi ba tare da wani ya zura wasu sojoji ko su jami'an tsaro sun zo sun kawo agaji ga mutanen da ake ma wannan da asa wannan an annan wannan wannan ta'addanci ba a jihar Borno to muna ganin cewa lalle mutanen nan daidai ne zai cewa a basu dama su zo su taimaka ma Najeriya su taimaka wa mutanen Najeriya wajen cewa an kawar da wannan gurbin mutane na 'yan ta'adda Boko Haram. har ila yau dai ra'ayi ya bambanta musamman ma yayin da aka yi wannan hari da mutane kimanin 110 duk da cewa dai gwamnati ta musanta ko kuma ta yi watsi da wato kididdigar in majalisar ɗinkin duniya da ce ɗari da goma amma gwamnati ta ce wai arba'in da uku aka, samu to shi zama cewa ra'ayi ya bambanta da akwai wayanda suke bukatar cewa shugaba muhammadu buhari ya sauka daga kan madafun ikon ƙasar najeriya kai me za ka iya cewa domin ya yi wa jama'a alkawarin cewa yayin da ya hau kan mulki nan da wasu lokuta zai shugaban ƙasar najeriya na ya sauka daga mukamin da yake da ci sama ko kuma ya yi Mm. sai dai muna fatan canji da ɗaukan mataki wanda ya kamata wanda ya dace da yanayi saboda ba za a ce a ci gaba da mulkin a ci gaba da a ci gaba da mu'amala da waɗannan mutane kamar inda aka fito ba tun da dai kiɗa ya canza rawan ma sai ta canza sai a canza salon yaƙi da su a canza salon yaƙi wanda za a yi umarni da technology na zamani da kuma sojoji na waje da wasu abubuwa da waɗanda suka mata insha Allah za a ga canji kuma za a ga yanayi wanda zai sa Najeriya da zan cewa mutanen mu ne tsira daga waɗanda ya ta'adda na bubuwa amma ba na cikin wannan ra'ayin nan shi ne domin shugaban kasa ya sauka daga mulkin Najeriya ya yi rubai. To, to madalla amma 'yan majalisa musamman ma na dattabai sun bukaci shugaban ƙasa ya gurfana a gabansu domin suna bukatar yin masa tambayoyi kuma inda suke kira da ya yi maza maza ya gaggauta salamar wato manyan hafsoshin sojin najeriya idan ba haka ba to ina ga da akwai uh, wani mataki da za ya dauka kansa kai me za ka iya cewa kan wannan al'amari eh, yana da kyau shugaban kasar najeriya ya je ya karfafa tambayoyi daga ainihin majalisar da da majalisar wakilai ta najeriya saboda yana da mutane guda ɗari uku da sittin da nawa da su kuma waɗannan mutane ɗari da tara ina ganin tunanin su tunani ne mai kyau kuma tunani ne na mai ƙarfi wanda yake zai fi zai rinjaye na mutum guda wanda idan ya zo suka tattauna tare da shi suka yi mai tabbarori yana yi wa idan wani waɗanda za su ceci najeriya yana yi wa idan shi shugaban ƙasa ya karɓa kuma ya bi waɗannan shawarwarin da ake yi ganin za su kai Najeriya da tudun mutuna. To Madalla Sanusi a ɗan majalisa wanda ke neman kujerar shugabancin majalisa a Sokoto ko Madalla Ali Saka da Alheri mun gode. Eh, Yawwa yana hmm. To Madalla a jama'a masu kula da sauraro kun saurari wato bayanin da Eh, zan ce mai neman kujerar shugabancin majalisar da taɓai musamman ma ta ɓangaren ah, matasa a nan wato sokoto ta ƙasar najeriya ya yi bayanin cewa eh, bai goyi bayan a saukar da buhari daga kan madafun ikon ƙasar ba amma dai duk da cewa dai sojojin najeriya sun gaza ya goyi wato bayan cewa a yi amfani da sojojin haya to jama'a masu kallon sauraro har ila yau dai muna kan wato tattaunawa akan wannan matsalar rikicin na matsalar tsaro a kasar Najeriya yan majalisa sun bukaci shugaban kasa ya bayyana a gaban su domin zai sha tambayoyi kuma suna kira da gaggawa cewa ya yi kokari ya sallame wato manyan hafsoshin soji da shi ya ɗauki tsawon lokaci yana kan nazari kansu amma sai bai sallame su ba da dama daga ciki sun bukaci tafiya ritaya amma shugaban bai ya bai amince da haka ba duk da cewa dai idan ba ku manta ba a lokacin baya magana sojojin sa hayan nan kamar da muka ci daga bakin wato eh, zan ce barista audu bulama bukarti mai nazari kan harkokin ta'addanci a nahiyar afirka ya ce daukan sojojin sa haya ba nan ba shi bane mafita domin ana gani kamar waɗannan za su yi amfani da ainihin sanin da suke da shi amma hakan na nuna cewa ƙasar najeriya wato ta gaza wajen wato murkushe 'yan ta'addan boko haram kuma sojojin sahaya nan an yi amfani da su laban da muka samu a lokaci gulo jonathan hawan shugaban kasa muhammadu buhari kan madafun ikon kasar ne ya bai amfani da su ba to wannan shine batun da zamu tattauna adamu sadu idan ka shirya zamu je mu korafe korafen malaman addinin musulunci domin su ma sun na bacin ransu sun bukaci cewa shugaban kasa ya wa Allah ya duba wannan matsalar tsaro da yake addabar kasar har sun kai ga cewa wato sojojin kasar ma sun gaza bismillah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 a barka da mai gida da fatan kana cikin koshin lafiya alhamdulillahi alhamdulillahi eh, adamu usman eh, wakilin hausa bakwai a jihar taraba kasar najeriya eh. to me za ka yi cewa wato muna bukatar sanin ra'ayinka game da sojojin sa haya ko kuma sojojin haya da ake bukata a yi amfani da su waje murkushe kungiyar boko haram kai a ra'ayinka kana gani zuwan wa'annan sojoji ne za a samu maslaha wajen yaƙi da kungiyar boko haram na'am a nawa ra'ayi gaskiya bai dace ba kamar yadda waɗansu suka riga suka faɗa hmm. domin abin da ya sa ni ina ga abin kunya ne ma ƙasa kamar najeriya hmm. a ce duk ɗimbin jaruman sojoji da ta yi ta yi na tarihi wanda ana ɗaukan sojojinta su je su murkushe tarzoma da ake a waɗansu ƙasashe kamar irin su liberia da sauransu har ma a basu gobe yabo sannan a zuwa a ce an kai matsayin da najeriya ita za ta je ta ɗauki burɗar sojojin haya a waɗansu ƙasashe kai wannan har aka yi ne ana wa ra'ayin an yi abin kunya to yin hakan nan e, ci gaba ci gaba muna jinka ci gaba muna jinka eh, saboda haka lallai a nemi mafita mafitan nan idan gwamnati ta so ta nema ta so ta yi maganin wannan abin ba abin da zai fi karfin gwamnati illa kawai abin da ake nazari ana gani waɗansu ba sa son wannan ya mutsi ya ƙare wannan kashe-kashen girya da ake samu saboda wasu suna samun suna amfana da shi na kudade da ake fitarwa a shekara da shekaru abin ya ƙi ya ƙi cinyewa kai wannan yaƙi ko da da wata ƙasa najeriya take yi ya kamata a ce an samu sassauci kana ji na ina ka. ina jinka ci gaba sa'an nan kuma sa'an nan kuma na biyu ya kamata a koma ga Allah ma'ana a haɗa malamai kamar yadda abacha suka yi da fastoci a lokacin abacha aka kai duk mai kawo muskula a najeriya da mai hannu a wannan ta kashe a sauke qur'ani allah ya halakar da su don allah ya san kowa eh to mm, eh, har ila yau dai muna kan tattaunawa kan matsalar ɗin tsaro eh, idan an duba domin ka ce ah, sojojin sa haya babu mai kyau bane ga ainihin ƙasa a ji a ɗauko sojoji bayan kuma sojojin ƙasa na nan na gwamnati to amma sai ana cewa sojojin sun gaza kai ba cewa eh, lokaci ya yi da za a tuna da ainihin yadda za a yi a murkushe wannan wato kungiyar boko haram ba domin kace baka bukatar sojojin sa haya to wa'annan kuma ana cewa sun gaza ah, to ya za a yi su gaza ne ya za a yi gaza ne ba bai kamata a ce sun gaza ba najeriya ba ta da kuɗin da za ta ɗauki nauyin waɗannan sojojin ne ba ne ko kuma ita najeriya shi kenan ba abin kunya ba ne a ce sojojinta sun kasa yaƙi nawa suka yi ba a yaƙin ba sasa ba ne ya kasa eh? ai hanyoyi ne kawai gwamnati za ta zauna ta duba ta a tabbatar da ko akwai munafukai a ciki ga 'yan ƙasa ko kuma da su waɗannan shaidanu da suke wannan kashe-kashen a zakulo su a san yadda za a yi a zakulo su ba abin da zai gagari gwamnati musamman ma ƙasa najeriya wanda ake kirarin cewa ita ce giwar afirka eh muna jin ka ci gaba muna jin ka ina jin ka bismillah eh ni kan a gaskiya ninawa gaskiya ban goyi baya Najeriya ta je ta ɗauko sojojin haya ba don mutuncinta zai zube ta zauna dai ta kirkira ta kirkiri hanyoyi Eh, sannan kuma ai an ce da ɗan gari akan ci gari ya za a yi yaƙi ba tare da ƴan garin ba ba shakka a zo a ƙarfafa su masu anguwanni gwiwa sarakunan gargajiya da sauransu a kula da shige da fice a sa ido a unguwanni ai daga unguwanni ne ake waɗannan tashin hankali Ina jinka ina jinka malam eh Eh, to ni wannan bangaren eh, to eh, duba da al'amarin da yake ake ciki a yanzu hakan nan na tattauna da ah, barista audu bulama bukarti ya nuna shi ma bai amince da wannan shawarwari na gwamna ba amma sai muka samu labari a da cewa tsohon shugaban kasa shi kan shi gullo jonathan a lokacinsa ya amfani da sojojin sa haya kuma daga zuwan buhari ne ya bai bukaci yi amfani da su ba me za ka yi cewa kan wani al'amarin ga cewa shugaba zai iya dawowa da ainihin shi ma ya amfani da sojojin sa yan ba haka ne to lokacin da aka yi shi tsohon shugaban kasa goodluck jonathan ya yi amfani da sojojin hayan din ya yi wani tasiri an samu murkushe waɗannan tambayan da nake yi kenan yana eh, jin ka ci gaba mm. eh na fi an samu ya ce an ce lokacin da shi jonathan ya yi amfani da sojojin hayan amma ai ba a samu murkushe su ba har yanzu ana kai abin ma da ruruwa yake yi to madala yanzu karshen eh, magana eh, domin a yanzu tafiyan da ake an ana cewa shugaban kasa muhammadu buhari bai cika alkawarin da ya ma talakawa ba yayin yakin neman zaɓensa na wa'aji na farko a 2015 ya yi alkawarin cewa idan ya hau mulki zai kawo ƙarshen kungiyar boko haram cikin wata guda amma ga shi an tafiya wa'aji na biyu shugaban kasan ba abin da ya yi kuma ana cewa shugaban kasan ya gaza me za ka yi cewa kai eh, eh, haka dai gaskiya ta wani gefe shugaban kasa yana iya kokarinsa amma gaskiya rashin mutane ne don duk in ka kasance ko da ka kasance shugaba mai kyau in baka yi sa'an waɗanda da su ya ka aiki ba to gaskiya a ba za ta cimma ruwa ba kuma da farko inda ya kuskure ya yi sako-sako da su eh, kuma a gaskiya in talakan najeriya ya faɗi haka ya ce shugaba buhari ya gaza to ba za a ga laifinsa ba yadda talakawan najeriya suka zo suka ɗauke shi suka ɗaukace shi suka ɗauke shi jarumi akan zai iya yin abubuwa to amma da ya zo ko daɗin mulki ne ko da sauransu sai ya ki sa ido ya ƙi sa ido da farko farkon mulkin nasa wanda suka ba shi shawara ya yi ɗin ya yi in sun mai yi wa sun je sun ba shi shawara baya ɗauka baya sauraren su har aka zo aka shiga wannan matsayin ko daɗin mulki ne ya kama shi ya sa ya shagaltu da waɗansu abubuwa don waɗansu abubuwa da yake gudana kamar akwai ɗan sakaci amma shi a aniyarsa ina son najeriya ina son kawo gyara a najeriya da yi bisa ɗari ana cewa shugaban har yanzu bai ana cewa har yanzu shugaban bai fita yayi wa al'umma jawabi kan eh, ta'asan da ya faru ba kuma shi kan shi ma bai je wannan wajen ba to ai wannan abin ya yi ne ya shayi ya shayin jawabi idan wannan ta'asan ya faru ba wani tasiri da yake mai yiwuwa kunya ne yake kama shi yanzu ma har ya fito ya zo ce zai yi wani magana to madala madala usman ali saka da alheri na ga lokacin can kuma za mu sake daukan ka madala ami ami ami ami a matsayinka na wato wakilin mu a jihar taraba ko state kasar eh, najeriya madala ali saka da alheri sai lokacin ce kuma insha Allah za mu sake daukan ka kai tsaye domin mu ji daga bakin ka kan al'amuran da yake wakana a yanzu hakan nan a kasar Najeriya da ma masu kullum da sauraro har ila yau da muna da kon ra'ayinku game da wannan batun kun ji daga bakin magabata yadda al'amuran tsaro yake wakana wannan kasar ta Najeriya kowa na cikin fargaba kowa na bukatar shugaban kasa ya yi iya kokarin sa domin ya kawo karshen wato rikicin na kungiyar Boko Haram a jiya dai wato kwamandan in kungiyar Boko boko haram abubakar shekau ya dauke alhakin wannan harin da aka kai a yammacin wato tsakanin daren asabar zuwa tsakanin asabar zuwa lahadi da aka kashe mutane kimanin 110 kamar yadda masa ɗinkin duniya ta yi bayani amma daga baya gwamnatin najeriya ta musanta wannan wato ƙididdigar da ita majalisar ɗinkin duniya ta yi da cewa hakan ba daidai bane kuma su gwamnatin Najeriya sun ce mutane 43 ne suka mutu eh, sakamakon wannan kisan gilla na kungiyar Boko Haram waɗanda suka daddatse mutane suka ɗora kawunan su a jikinsu su kuma bayan sun ɗaure musu hannayensu a baya al'amuran da ya nuna shugabannin kasashe da dama suka nuna bacin rai kan wannan abin da yake faruwa. idan ka shirya Eh, za mu je mu saurari korafin sanata ali dume domin shi ma ya tofa albarkacin bakinsa ya kai ga cewa shugaban kasa muhammadu buhari baya jin shawarwarin wato jama'a baya amfani da shawarwari sai dai ya yi abin da yake gabansa adamu bismillah sanata ali dume a zamanin yau an mai da shi kamar mutum wato ana kallon gwamnati musamman ma na wannan gwamnatin nan na buhari shugaba ne ga shi dai mumuni mai niyya mai kyau amma idan ba yana tattare da waɗanda za su gaya mishi gaskiya kuma ya ba su dama kamar yadda ya saba ya ba su ya dinga in ya yi delegatin musu amana ya tabbatar cewa sun rike amana nan ba shi ne halin da muka samu shi yana zaune can yana gani kamar ya yi nashi kuma ya ba wa yansu mutane amanan su yi aikin nan yadda ya kamata ba su yi ba sai shi ya zo ya ga cewa ba laifin shi ba wannan ba haka ba ne wallahi babban kuskure ne a wurin to kuma wannan gwamnatin unfortunately wato ya kasance da masu cin amanan shi shugaban kasan sun fi yawa da masu rike amanansa Ga shi ma da kansa kwanakin baya faɗa ya ce mutane sun ci amana kuma mu ba wai muna yabon kai ba da muke faɗa a yadda yake sai ana gan mu kamar yan tawaye ne da yawa daga cikin mu muna nan wanda muke bin shi tun lokacin da ma ba a tsamani zai zama shugaban kasa tun lokacin da ma an sare a kan cewa wannan abun ba zai yi ba muna bin shi amma yanzu da yawa daga cikinsu sun zama frustrated sun yi shiru amma kamar mu ko ni zan ce da kaina wallahi ba zan daina ba zan dinga faɗan gaskiya in ka gane shi to ba abin da zan faɗa ɗin don akwai hakkin jama'a kaina kuma ni wakili ne wakilin jama'a nake kuma ba a wai majalisar wakilai kawai ba a majalisar dattawa shekara na 61 abin da ya rage yanzu in faɗi gaskiya in yi ibada kuma shi faɗan gaskiya yana cikin yin ibada ka gaya mutum gaskiya yanzu haka akwai yan fadawansa wayanan tsararru wanda ba su san ma buhari ba kuma ba don buhari suke zama a gwamnati ba kuma ba don wato akidansa ko kuma manufofinsa ba su ne suke ta faɗa abin da suka gada dama maimakon su yi adresin amman da yake ake ƙasa damuwan wanda yake ƙasa kullum in ka yi magana sai su yi maganan wanda ya yi magana ai ba maganan wanda ya yi magana za ka yi ba maganan magana ɗin message ɗin ba wai messenger ɗin ba amma mafi yawa yanzu a gwamnati sai su dinga magana messenger ni inda ban sanata ba wallahi ba zan damu da haka din ba Allah ma ya sani to amma akwai haki a kaina jama'a sun zabe ni akwai haki a kaina wanda Allah zai tambaye ni ba wai shugaban kasa ba ba zan iya zama babu daman ka tsaya gaban Allah ka ce a'a baka faɗa ba don kana ga shugaban kasa zai ga laifin magana da kai wannan ba excuse bane a wajen Allah to majalisa ina kawo ka majalisan dattawa sai aka zo an yau an waye gari majalisa suna jira ko kuma suna faɗan abun da kawai gwamnati ke so ta ji akwai matsala ba dalilin da aka kafa majalisa ba kenan dalilin da aka kafa majalisa shine su ba su yi doka wanda zai wato zai improving rayuwar jama'a madala sanata ali dumi kenan yi hira da eh, tashar gidan telebijin na najeriya to eh, adamu ba sani ba ko abubakar mai lato eh, na layi alo abubakar mai lato salamu alaikum da fatan kana cikin koshin lafiya abubakar to madalla kana kai tsaye tare da zakari sado a gidan talabijin hausa bakwai shirin kira daga nahiyar mu kai tsaye yawa a matsayinka na dan gwagwarmaya domin kubutar da musamman matalar mutane musamman matalakawa daga cikin wani hali da suke ciki a yanzu aka dai talakawa na cikin babban fargaba kuma an tada jijiyoyin wuya a kasar najeriya saboda wannan kisan da 'yan boko haram suka yi wa manoma musamman ma ɗari da goma kamar da muka samu labari daga wato majalisar ɗinkin duniya amma sai dai a musanta wannan wato ƙididdigar aka ce arba'in da ne yanzu ana buƙatar cewa a samu mafita da za a yi yaƙi da ƙungiyar boko haram ko kuma kawo ƙarshen su gwamnan jihar ya buƙaci cewa a yi amfani da sojojin haya kai menene ra'ayinka kan wannan shawarwari da ya bayarwa gwamnatin tarayya eh, suka kallanta a kan a wasu kasashen suka samu galaba lokacin da suka samu haɗaka don an lura da magana shi ya nuna cewa kasashen da suke zagaye da ita da kasa ta mu najeriya kamar kamaru da chadi suka iya ba da ainihin nasu goyon baya musamman a ba da ainihin nasu gudu a kan sojojin da kuma mayaka sabon kuma in ka duba wato abin da an kalle shi a ganin kamar najeriya ta gaza to ba gazawa ba ce mafi yawanci ana samun ire-iren wannan idan yaƙi ya ci tura domin abin da kake don a sha wani abu ake ana fama da wannan ta'addancin da yake ta ɓangaren ma a arewacin najeriya wannan kaga wani abu ne wanda yake da matsala kwarai da gaske wato kai a ganin ka ba gazawa sojoji bane da za a iya cewa za a yi amfani da sojoji na haya bisa da tsari kuma ana akwai damar yin haka wannan dama ce ya kamata a ce an duba tunda mun yi amfani da ainihin sojojin da suke cikin gida abin ya gagara so yadda ka ɗaukar wannan matakin kila zai sanya al'amuran ni na goyon bayan ɗaukar wannan matakan sai dai matsalar da ake iya fuskanta shine lokacin da aka samu irin wannan haɗakar za ka ga mafi yawanci akan samu ainihin kai hare-hare inda bai kamata ba saboda su musamman ba 'yan ɗari bane amma su tabbas in suka shigo za su ɗauki matakai na ganin aikin da su aka tura su su yi shi za su yi amma mafi yawanci za ka ga 'yan gida in za a ɗauki 'yan gida kamar da shi na zumin yayin kira da cewa akwai buƙatar ma ɗauki a ɗauki ɓangaren ma eh, eh, eh, jami'ai waɗanda su riƙa raka manoma cikin gonaki ko kuma kula da abin da ya shafi gonaki gonakansu domin a ga saboda kawar da yunwa don in ka duba yunwa in ka ce ka zauna gida yunwa ya a addabe ka in ka ce kuma ka fito za ka samu kisa ne a musamman a wa'annan dazuzzukan da ake samun wani tashi tashi hankula so kaga shi ne koka akan gani akwai bukatar akwai ma bangaren da za a iya gayyato jami'ai masu ilimin ainihin ah, kawo tsaro musamman abin da ya shafi a masu zaman kansu akwai jami'ai idan muka duba kasashen amurka da babbarsa da japan akan samu ire-iren waɗannan tsofaffin jami'ai waɗanda suka yi ta suka haɗa kamfanona na kayan tsaro ko kuma na tabbatar da tsaro domin ina ko da wata ƙasa za ta gayyace su domin bisa da kwantiragi a biya su idan suka yi wannan yaƙi ko kuma kawar da 'yan ta'adda to madalla Allah saka da alheri madalla mun gode to jama'a masu kullum da sauraro kun ji daga bakin wato zan ce dan uwa da ke can kasar Najeriya musamman yanda ya bayanai masu gamsarwa ku mai za ku iya cewa ra'ayin masu kullum da sauraro lokacin ku ne za mu ba ku dama domin kuma to fara barkacin bakin ku Adamu bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

da kan misali kuka ce kai cikakken dan najeriya ne to amma ni a wuri na dukkan malamuma ɗaya ne al'ummar hausa fulani da yake afirka dukkan mu tushe ɗaya ne ina ƙara godiya ga babban mai gida wanda ka ce shi yake ba ku dama kuke gabatar da irin wannan shirye-shirye so ina masa godiya allah ya saka masa da alheri so game da batun gwamnati sun goyi bayan magana da ah, profesa babagana umar zulmi gwamnan jihar borno wannan magana gaskiya ne in hagu ta sai a koma dama in kuma dama ta ƙi sai a koma hagu wannan ba laifi ba ne in har hannun sojojin waje shi zai sa a sun nasara ga wannan yaƙi da ake yi da yan ƙungiyar ta'adda na boko haram wallahi a gayyato su ba laifi saboda mun mu a baya mun je kasashe da dama a ba afirka da duniya ma baki daya mun je mun taimaka mai wasu kasashe game da rikicin da yake damun su na cikin kasashen su so da aka ba da ne wannan karan noma ma abin ya ci karfin ya ci tura ya fi karfin mu ba laifi a yi sojojin wanda za su kwantar da wannan rikici so a game da batu da ake eh, yi eh, na maganar da zai kawo maslaha ga samun sauƙi ga wani abubuwa da ake maganar gaskiya ko ne zai je ya dawo sojojin nan kanana wanda ake barin su a dajuka suna yakin nan tsakani da Allah sai an inganta alawus nasu da maganar sanari nasu sai ka ji mutum ya ce maka yana daji yana yaƙi watan shi shida bai ji da iyalinsu ba amma sanarin sama baya ya samu akan kai alawus alawus nasu an riƙe ba a basu kawai sai ka ji in sun koka sai a zuwa ɗauko kuɗi riƙi riƙi riƙi haɗin baki kawai kai ka ce irin shun da ake yi na kanirut kawai sai ka ji an tuyo da kuɗi zuwa a wuta ana cikin haka kawai sai ka ji an cewa boko haram sun buɗe wuta sun kwace wannan kuɗi to fi sabilin lahi ni ba mu kuka ba ya ake yi su boko haram suke gane cewa wai an tuyo da kuɗi ne da zuwa biya wannan ƙananan sojoji tsakani da Allah wayannan sojoji suna da akan account ya kamata a rinka tura musu turu account ɗinsu ba wai magana a zuwa ɗauko kuɗi riƙi kai da kake fagen da zama mai zaka da kuɗi kashi a tura maka account ɗinka da sauran sauransu wannan shi ne a adalci Allah ya samu dace Allah Allah ya kawo da karshen wannan abubuwa ya Allah ya Allah duk wanda suke da hannu akan wannan zalunci da ake ma al'ummar musulmi ne na afirka baki ɗaya ba wai iya najeriya ba allah allah allah ka tona wasu asiri kada allah kuma ka ba su nasara akan abin da suke so su sun wa a wasu bakwai turare al'umma na gode a tashi lafiya Assalamu mi mai hasmiya jajo an je wani ya plato haddo ikram plam. Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana alhaji dukko mai goro bakin kasuwa jibiya kano state nigeria ah, ina mai farin ciki da shirye-shiryen da wannan gidan talabishin yake gabatarwa wato hausa bakwai da fatan allah ya kara muku ɗaukaka da kurjini da soyayya a cikin zukatan al'umma na afirka da ma duniya baki daya a al'amuran rayuwa na yau da kullum kullum kuna faɗakar da mu abubuwan ke waruwa a afirka a ƙasashen musamman ma a najeriya bayan haka sai kuma dora na duniya saboda haka nake muku addu'a ta alkhairi Allah subhanahu wataala ka tsare wannan gidan talabishin ya albarka da ma'aikatansa baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Assalamu alaikum jama'a su bakwai wani al'umma da fatan mun yi cikin ƙoshin lafiya. To Allah ya da wasifan karshen zamani. To a gaskiya aure abin kunya nan har ina. da Allah a ce wani kai ne ana cewa ita ce um, Najeriya ita ce kamar zuciyar Afirka da baki daya. A ce ta kasa faɗa da wani tsirarun mutane waɗanda ba su fi a irga ba. a cikin kafi da najeriya aka zuba kashi gari masu kashe kashi ɗari kwata a cikin najeriya a ce wai sai ta lalacewa ta kai a ce a je a nemo sojan haya a wasu kasashen makotakan mu to me amfani sojojin mu ɗin idan sun gaza su sauka su ba ma waɗansu waɗanda za su iya guri sun yi kan ne sun zauna su ba su sauka su ba ma waɗanda za su iya guri ba su sun zauna saboda benefit na kansu abinda za su samu da kuma na iyalansu suke dubawa idan ba haka ba wallahi da a ce yau kowane shekara ne idan su manya manya sojojin nan hafsa sojojin nan idan kai shekara a matsayin ka na shugaban sojoji a sokar da kai a canza wani wallahi da gugu haram na zama tare da duk wani idan aka ga kokarin kuma ƙara ɗaza ta wani shekara wallahi da cin ya zama tarihi amma suna duba in kuma su ya zai shiga aljihun su menene za su ga abu wannan faɗin idan ana yi rashin kwanci haka na nan nan ne mu kawo ya shafa amma wallahi su masu kuɗi babu abin da yake faruwa da su su ba a yanka san uwansu ba a yanka ƴaƴansu ba a sace ƴaƴansu ba a kinafi na ƴaƴansu ba abin da yaran su za su hau jirgi ya garin zuwa nan za su yi hawa jirgi suna da kuɗaɗen da za su ɓatar ko da ne ne ne ba abin da za su in ba haka ba lalace na da ta ta ɗauko nawa ne da suke gaba ki da su ne mun duk yawan da su state biyu a Lagos kano da basu yawan population na kano da Lagos ba yawan yan yanzu da bakin to a yanzu za a yi wasu cikin da za su haɗa su idan har ba ba a cewa muna furci da tsarin zuciya a Najeriya ba na manyan mu ba ko ba zai cika ɗauko haya ba ko ina kawai suka ɗauko haya ba abin da za su yi taɓa to da dama wani sai ko shi ma tun su ne yi rashin yaji hari kafin ya kai hari an ba mai eh, ɗan ta'adda cewa ga shi fa za mu bila ya kaza kafin ka yi so an kai shi da an kashe shi an kashe banza iyalansa a yi da asara kafin su kai wuri kaza an kai musu an kai hari akwai wanda na ke faɗa da baki cewa sun sauƙaƙa ke biyu dare na ɗauke su aka kai su wani wani da su su boko haram amma sai su kafe biyar dare abin mamaki suna sauka a wurin suna zuwa sun gaji nan a lokacin boko haram suka fito musu ya da kafa aka jinya sagirin su kafin ya koma bakin yaki to wani yin rayuwa ne akwai manya-manyan sojoji jin yawa ba ne bakin su ne boko haram a ciki wanda mu ko ya kawo su ba amma Allah ya san su addu'a mu muke yi da Allah ya tauna asusu su asiri ya tarwatsa su idan har wani abu ba su fito masu cin wani kuma Allah shirye su idan kuma sa shi wani Allah tarwatsa su kuma ma ya futa su ma su huta mu ma mu huta talakawa amma ya kamata ya shuka ya ba har ya kara canza wannan tunanin dan gaskiya abin mama abin kunya ne ta kare a ce wannan gaskiya abin kunya ne mu a Najeriya a gare mu tashi lafiya sunana Yunus Usman daga ya to a shawarar na wannan zancen gayyatar sojojin haya su zo to mu yanzu ka ai ba ma in so samu ne ai ai ba sai an nemi yan shawarar yan Najeriya ba ai kawai sai dai su hukuma ta yau sai da sai da ne abin da yake hukumar ba son talakawa suke ba duk abin da ya damu da talakawa masu damu su damu da shi ba to shi yasa har sai su har kai an nemi shawara a wannan ba abin neman shawara bane tunda mu taimako muke nema karshen wannan abu muke nema kuma kullum akan cikin roƙon Allah muke ubangiji ya ubangiji wannan jaraban da yake mana ubangiji jarabar mu da kai ya ubangiji Allah ka sa mu ci wannan jaraba kuma ubangiji Allah ka nuna mana mu wannan lafiya zancen sojan haya mu yanzu ai muke buƙatar soja tun da mu dama ka tuna ba afirka duk inda ake wannan abun najeriya sauri take tana dauki tana kai sojojinta a wajen amma yanzu kaga akwai damar da najeriya yanzu in tana jin kunya wani abu ya faru a afirka najeriya ta dauki sojojinta ta kai tun da ta kasa rufawa kanta asiri bari ta zo ta rufawa wani asiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu madalla ali saka da alheri a daukacin al'ummar suka kasance da mu cikin wannan shirin madalla mun gore haka kuma nake gode wa dukkan mu da suke wato fadin nahiyar afirka musamman ma najeriya da ko manager kuma haka nake wa wato adamu sado kenan injiniya na wannan shirin muka karshen wannan zauren a madadin wato wa'anda suka taimaka mini ga baki ɗayan su alisa musu da alheri mun gabatar da wannan shirin ne karkashin kulawan babban mai gida shine Abdullahi Sado ni Zakari sadu na shirye shirin da gabatar ke shi da ku ku gidajen ku sai kuma gobe idan Allah ya su yarda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh